والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma ba du yan uwa, Asalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barka biyu. Barkanmu da wannan yammaci na talatu. Yammacin ta tara kuka ce ko? Tara ga watan shida. هجريا منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم من شيكرو جبو ليلة ذي قرد أربعين دتايا منا شكل مسجد نور الإسلام إن مكيد أو كندرتي شكل في شرق السنة من إمام البربهاري رحمه الله wanda yau insha Allah za mu tashi farkon shafi na ɗari biyu da saba'in da gabar karatu ta ɗari da tara muna yi wa Allah godiya tare da roƙon roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa Allah ya arbuta mu da ikhlasi da mutaba'a قال المؤلف رحمه الله ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ وهو ممن ألقى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan shine abin da imam albarbahari ya aje mana a matsayin hannunka mai sanda idan kana so ka gane abokin tafiya wa za ka tafi tare da shi wa za ka taimakawa a cikin aikin to gashi yake wa man arafa ma taraka ashabul bid'i min sunnati duk mutumin da ya gane irin abunda ma'abota bid'a suka bari ba sa aiki da shi na sunna wa ma fara fihi da abin da suka rabu da shi ka gano da ya gane fata matsaka bihi shi kuma ke yi riko da shi to fa huwa sahibu sunnati wannan shine ma'abocin sunna wa sahibu jama'atin kuma shine ma'abocin jama'a shine ke tare da abin da jama'ar sahabbai suka rayu a kai sannan wa haƙiƙun an yuttaba'a shine wanda lallai ya kamata a bi wa an kuma shi ya kamata a taimaka mawa wa an shi ya kamata a tsare wa huwa mimman awsa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana daga cikin wanda ko kuma shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wasiti da abi to wannan shi ne abin da imamu Zarbahari ya ajiye mana a matsayin ishara duk irin sunnar da kaga yan bidi'a sun tsane ta sun bar ta rike ta duk wanda kaga sun rabu da ita sun daina aiki da ita kai kuma kamata to kai ne ahli sunna kuma kai ne ahli jama'a kai ake ce maka ahli sunnati wal jama'a idan kuma ka ce yan bidiyan nan wasu suka birin jaye a garinmu tun da ba sa son abu kaza ni ma ba zan yi ba kar in zama saniyar waye to an ta min ahli bid'ah ka zama cikin yan bidiya kana daga cikin waɗanda za su yi asarar ibadar su wanda ranar gobe kiyama za su zo da ibada a ce ku tafi da abunku ba na so duk wanda Allah ya tafi da ibadar ka ba na so to ban san inda zai je kuma a karɓa domin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya ce duk wanda ya kago yayi aiki na kage to wannan aikin za a maido masa kayan ranar da ya je da shi Allah ya tsare mu to shine yace man arafa ma taraka ashabul bid'ah min as-sunnati wa ma farabu fihi fatamassaka bihi fa huwa sahibu sunna wa sahibu jama'a wa haqiqun an yuttaba wa an yu'ana wa an yufaza wa huwa min man awsa bihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace qauluhu fadin wannan jumla wanda malam ya kawo har zuwa ƙarshen wannan abu da muka karanta suwaye ne to da irin wannan ya ce ai fi hum man kanu alama ana alaihi yawma alama kana an alama ana alaihi yawma wa ashabi duk waɗanda ka gansu da irin wannan sifa suna rike da bid'a wannan suna rike da sunnar da yan bid'a suka tsana suna aikata sunnar da yan bidi'a suka bari to irin su ya kamata ka bi ka taimaka musu ka tsare abin da suke kira a kai ka bi abin da suke kira a kai don me don su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin ya bar duniya yace a bi su ai fi kauli fadin sa da yace hum man kanu alama ana alaihi al-yawma wa ashabi jama'ar da ya kamata ka kasance cikinsu su ne waɗanda suka kasance a kan abin da nake kansa a yau da ni da sahabbaina a wancan lokacin abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake kansa da shi da sahabbansa to a yau in ba shi kai ba to baka kan daidai a addinin musulunci domin duk abin da waɗancan mutane na wancan lokacin suka yi, to haɗin ba shi kai a yanzu ba, ba addinin musulunci kake yi ba. Domin ba a canja musuluncin ba, kuma wancan addinin da suka yi shi ne ake so kai ma ka yi a yanzu. In kuma ka bar nasu ka kama wani sabo da aka kawo maka a yanzu. to kada ka yi tsammani ranar tashin alkiyama za ka samu sakamako a gun Allah don Allah bai ba da lada ga ɗan Allah ya tsare ni don haka bidi'a tana da haɗari in ka kuskura ka rayu a inuwar ɗan bidi'a har inuwar ta ratsa ka to za ka mutu da haka da wuya ka tuba domin zai rika baka romon baka da fa'idodin ƙarya da falalar ƙarya har ka yi tsammanin ma kafi wanda ke rike da sunna imani kafi wanda ke rike da sunna samun lada za ka riga wanda ke rike da sunna shiga aljanna kai kai ne ma akan daidai mai bin sunna ma ba daidai yake yi ba to yaushe za ka tuba to amma kafiri shi da kansa yakan ce to mu mu kafirai da akwai wani kafirin da muna tabi yace kamar mu kafirai kai ma ka san ko kafirai ne ta su wanda ba musulmi ba ba ne kuna ce mishi kafiri ba eh akwai wanda sun zama musulmi a cikin mu akwai yaya na musulmi ne yana Abuja amma ni da kawuna da mamana mu kafirai ne eh yanzu wannan idan aka dan matsa ba wuya ya zama musulmi to da bidiya ba yake ganin kama kai ba daidai kake yi ba yaushe zai tuba yanzu mutumin da yake shan giya kuma yana sallah ya taɓa ce maka giyan nan lada zai samu me yake tsammani to yana sa ran zai tuba ko ba a kare to ba wa ya kaga ɗan giya aljanna ɗan bid'a a dan don ɗan giya dare dai in ya sai tuba don yana tunanin tuban ɗan bid'a ba shi gani yake Allah ya sa ya mutu haka ma don shi gani yake a kan daidai yake in ya mutu da haka shi kan ai aljanna ba makawa kuma zai riga kowa zuwa su za a ba su gun ya fi tsoka tsokan ma saboda an ba su halalar karya fa'idar karya rogon baka to amma fa tabbata duk abin da ba shi sahabbai suka yi a lokacin da suke raye da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai ka zo ka yi shi a yanzu ka sani ba wancan addinin na asali da ya zama daga sama ka yi ba mm. wani ne da aka kada a ƙasa ka yi wanda aka saukar a sama kam irin sa manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam irin sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi don su in kace ba shi suka yi ba to kenan su ba su yi daidai ba kai ne kake yi daidai in kace kuma a'a ai ba su karasa ba sun kasa kenan kai ne kafi su kwazo manzon Allah ai bai yi kaza ba to a lokacin bai sani ba kenan sai yanzu kai aka sanar da kai kafi shi in kuma kace a ba a sanar da shi wannan ba yanzu ne aka sanar da wani to yanzu akwai sauran annabci ne bayan ya ce lana biya baɗi, kenan abin da ya faɗi ba gaskiya ba bane ashe akwai wani annabin zai zo dama ya ce mana lana biya ba'di hmm? mun sani dai ibada ba a kaga ta a ƙasa sai daga sama kuma ba yadda za a kaga abu a sama a kawo shi ba da hannun mala'ika ba mala'ika kuma baya zuwa gun kowa sai gun annabi kuma annabi an gama daga kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina ka samu naka eh a mafarki shaidan ya bashi ko don ya ɓatar da shi ya da mutane sai ce shi baiwa aka yi mishi <laughs> Allah ya sauke wani ne wai ana zuwa a halakar da shi sai aka ba shi ƙatoton shari'i sai aka ce ka rika Allah Allah Allah Allah za ka samu kana bacci abincinka zai rika zuwa hmm. sai rika Allah Allah Allah Allah Allah duk inda kai Allah Allah Allah Allah amma in ka tashi shan ruwa kar ka shafe ka zo randan nan a shirin nan akwai tsirin abin da in an sha za a yi mugun bacci sai zo ya sha kawai sai bacci sai su lallabo sai su aje mar abinci sai sun aje mar abinci sai su zo su buji kwanon sai su yi jifa kan kwanon su aka ji wani rugugi daga sama to in ka farka za ka ga kwanon abinci sai wurga daga sama kawai sai rugugi kawai sai farka sai da kwanon abinci amma ya kawo mana ce ashe gaskiya ne Allah ya mana mai kyau أوصى صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون معهم من ذو الله يا إيمان وسير مزمة تارد مع هذه جماعة تارد إلن ونن جماعة تلك كم إلن كرن لني da ni da to duk inda ka samu irin wa'annan mutane ka kasance tare da su wa ma hadhihi al-isaba ka zama cikin wannan jama'a al-isaba ai ma'ana al-jama'a wa ma hadhihi al-ta'ifa al-ta'ifa nafsu shay har yanzu dai jama'a ake nufi al-ta'ifa al-isaba al-jama'a kun gane ko التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه waɗanda kaga suna tafiya akan irin abun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam da sahabbansa suka rayu a kai to kasance tare da su walaki yace sai dai fa haza ya tafi ila wannan abu fa kafin ka gano shi yana da bukatar abu biyu kafin ka kasance a kan wannan sai ka samu abu biyu akwai buƙatar samun wa'annan abubuwa A ma ɗayan shine al'ilmu don bayan da za a yi ka zama halin sunnati wal jama'a da jahilci ba ka karatu ba ka zuwa gun karatu ba ka shauraron malamai al'ilmu ilmu fa yawwa ilimi ba wai karatu ba ilimi irin na kitabu wa sunna sai in kana da irin shi amma ilimi na barkace kawai na koyon larabci a fassara larabci a ce in ji Allah ko in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba ilimi ake kiransa ba shehu usmanu ibn hodi ya ce to on bi oye yede modi de ga onnano yide hara de shehu usmanu ibn hodi ya ce kar ku ce ga malamai don kun ji suna larabci yawa malami shine wanda zai ce ma qala Allah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الصحابة wannan shine ilimi amma haka kawai don iya larabci wannan ba malanta ba ne ƙasar ɗan zamani ko turanci ya ji ka iya shi ke na ce yaushe zai yi karɓa ina yake yi yau bari ai muna can eh wai ya iya turanci to wannan ba shi bane balle kuma a ce wai ya iya larabci hmm, yana faɗin daidai min kitabillahi aw min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw min akari sahaba to wannan shine abun bi kuma shine malami shine wanda za yi koyi da shi shine wanda za ka taimaka mawa a tafiyarsa shine wanda za yi ƙoƙarin kare kiransa kamar yadda imamu barbahari ya faɗa ana an gane wannan to dole ne a samu mutum yana zintar ilimi bi annaka allama ma kana alaihi rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle ne mu tabbata mun yi ilimi mun karanci irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya rayu a kansa don mu bambanta addinin ƙwarai da na boki. in baka karance na asalin ba in aka kawo maka jebum sai ka karba kana tsammanin daidai ne lallai ne mu izinci karatu mu binciki ilimi mu gano akan me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu da shi da sahabbansa suka rayu to idan muka yi wannan ilimin to ba ba wanda zai kawo mana ainihin wato kashin raƙumi ya ce ga daddawa ko bai na tsammani ba ne mun ba bai kama da ita ba yawwa amma a haka za ka ga kamar daddawa ko to amma kana ɗauka ko kana isowa za ka gane ana ka shi rabuni ne wannan ba daddawa ba ce ammal jahilu amma jahili fa huwa la ya'lamu hadha jahili shine wanda bai san asalin menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu akai to fa shi ake kira jahili duk yawan ilimin sa an gane ko man ya alamu haza wanda bai san wannan ba fakuwan jahilu shi ake kira jahili kad jahila dini don ya jahilci addini dinul haq dini na gaskiya ya jahilce shi wa qad har ma tabbacin zatonsa za ka ga yana tsammani anna ma alaihi mukhalifu wannan abun da wa'yancan da suka saba wa sunnar manzon Allah suka saba wa tafiyar sahabban manzon Allah abinda suke yi ko suke kai huwa ma alaihi rasulu sai ya yi tsammanin ai shi abin abinda manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kuma akan haka ma ya rayu wa huwa laysa kadhalik alhali ko ba haka bane da yawa waɗanda aka ɗora su akan bidiya su fa suna son Allah suna son addini suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son manzon Allah ne ma yasa har suka karba suna kuma son waliyai suna son sahabbai shi yasa ma har suka nace to amma saboda sun jahilci na asalin sai suka dage suna tai ashe ba shi din bane suna tsammanin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka sahabbai suka yi shi a tsammaninsa saboda ya samu mugun ɗan jagora Allah ya kare mu da mugun ɗan jagora wannan kaga asali dole ne sai an samu ilimi na sunna in dai ilimin iliminka a bidiyance ka yi shi ba za ka gane sunna ba haka za ka rayu cikin ragaita kana ɗimauce Allah ya kare mu to sai na biyu asabru idan ka karanci ka gane na asalin ka tsaya a kai to mala ce to fa sai ka yi haƙuri don sahabbai idan da ba don haƙurinsu ba da ba su kai labari ba shi kansa shugaban tafiya khairul anani, mustafa alkhiyar min alkhiyara zaɓaɓɓe daga cikin zababbun muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba don haƙurinsa ba shi kansa da ba a ji ɗuriyar abun da ya kawo ba to don haka kai ma in dai har kace irin nasa za ka yi to sai ka yi haƙuri sannan kuma duk abun da zai same ka akan wannan hanyar ka yadda ka karɓa kar ka yi mamaki don me za a yi mun haka bayan ina kan gaskiya to don me aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fi ka gaskiya bane don me aka yi wa sahabbai ba su fi ka gaskiya bane saboda ne har za ka tsaya kana tambaya saboda ka tsaya a kan abun da manzonsa da sahabbansa suka tsaya a kai ko kuma in ce manzonsa manzon Allah da sahabbansa suka tsaya a kai ko manzon Allah da sahabbansa suka tsaya a kai kai ma in ka tsaya a kai to dole sai ka a hakuri in ka zama mara hakuri ba za ka je ko ina ba yanzu za a gano ka yanzu za ka barar yanzu za ka wazar yanzu za ka koma gefe rike sunna rike qur'ani da hadisi rike hanyar asali ta musulunci wallahi sai wanda ya daure sai wanda ke da haƙuri shi yasa kaga duk mara haƙuri baya kai labari baya dadewa dole ka haƙura da talauci kafin lokacin da Allah zai wadata ka dole ka haƙura da tsangwama da zumɗe da zage-zage dole ka haƙura da ƙaurace maka da wasu za su yi dole ka haƙura da musguna maka da za a yi dole ka haƙura da za ka je nema a face ba za a baka ba saboda kai za ne duka sai ka haƙura amma idan ka gaza ka ce kai wannan abu zai gara mutum ya bari don ya kasance cikin al'umma to shi kenan ka kasa to shi yasa yake dole sai an samu abu biyu ka zama kana da ilimin yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai da shi da sahabbansa ka gano shi eh to ka tsaya a kansa kai hakuri asabru ala tabati yin hakuri a bisa kafuwa alama alaihi rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabuhu yin hakuri akan riko da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa suka rayu a kansa li'anna man tamassaka bis sunna saboda duk mutumin da ya riko da sunna sayalqa anatan wa ta'aban wa hatiqaran wa zira'an aw tahdidan duk mutumin da aka ce ya rike sunna to zai haɗu da wayannan abubuwa anatan matsala ta'aban gaza gaza gajiya don za a ƙure ka harkar nemi gajiya sannan wati ƙaran wadzira'an ma'anar ku ɗaya wadatar fasaha ne na larabci wulaƙantawa da tozartawa mu ma in muna so mu yalwata shi a hausa za ka haɗu da wa'annan al'amurra Auta hadidan ko togaciya a ce wallahi in baka bari ba ba mu ba kai ne ko ka ko wallahi in dai ka tsaya akan wannan abu da kake yi to fa mu ba mu a dukkan wani tabga naka mutuwa gidan kama ba za mu zo ba suna ba za mu zo ba aure ba za mu zo ba kai mu fa ba mu ba kai wannan togaciya kenan ta'adi za ka haɗu da togaciya minan nasi daga wajen mutane lakin yace sai dai fa fa alaihi an yasbira duk mutumin da ya tsinci kansa akan ya gano tafiyar addini na asali ya riƙe shi to lalle fa ya daure ya yi haƙuri wala ya tabba ba kada ya rinka ainihin razana yana karaya anil haƙƙi dangane da gaskiya wala yusawima alaihi kada ya nemi gwada shi da wani addini ko kuma ya nemi zame masa wala shi ne a gaba yake. wala ya tanazala kada ya sauka kan wannan matsayi da ya hau na alkitabu wa sunna an shay'in kada ya cire komi minhu daga ciki ce to ai abu kaza ne suka fi tsana ko to bari in daina yi ai abu kaza suka fi so ko to bari in yi wannan din amma sauran ba zan yi ba kada ka yadda ka ɗan zane a komi wala ta tanazala an shay'in kada ka zauka ko ɗan kaɗan ka tsaya akan fahimtar ka kawai ka daure duk abin da ka sani na duniya wucewa zai yi yau wahalar da aka ba ku bilalu ba ta wuce ba wahalar da aka bai wa su ammaru ba ta wuce ba wahalar da aka bai wa su sumayya ba ta wuce ba wahalar da aka bai wa wa'innan sahabbai fa ba ta kai wahalar da kai kake tsammanin za ka samu ba kai fa ba a ma wahalar da kai ba zato kake to duk abin da ka sani zai zo ya wuce kada to ya ta karayar da kai wai don an ce za a yi ma me cewa zai maka din shi ma ba komi ba ne wataƙila in ya rasa ka shi ma ya rasa wani bangare na wani abu ƙila ma shi zai fara nemo ka wani haza dalilin haka ne ja'a ya zo a asar annal qabira ala dini duk mutumin da kaga yayi riko akan addininsa na asali fi akhiriz zaman a can karshe karshen zamani to in karshen zamani ya zo kenan akwai harigido da yawa na addini barkate za a yi kai addinin da ya yi daidai da irin wannan lokacin wanda ba matsala ciki yana daidai da irin yadda za ku yi iri ko a hotel na gidan karuwa aka je iya abin da za a yi kenan to ne samu. iyakaci dai an shiga hotel a yi rawa da mata hmm. a yi disko ko hmm. a yi waka to lokaci zai zo nan gaba kuma a masallacin ma za a iya yin hakan ga 'yan matan ga samarin ga jiskon ga waka ya zo eh? to kai kuma in aka zo da hijir irin wannan lokacin kana saurayi kace ba za ka yi ba ba kyau me za ka yi kira a? Eh kira'a قال sallallahu alaihi wa sallam. Iyakun wa إياكم umuri. Za ka kai labari? wallahi sai ka daure sai ka cije sai ka zama bilal na wannan lokacin don ga ga abubuwa nan da ake daidai da wannan lokacin har ne fi ka holewa yadda zai hole kuma kuna da naku kayan holewa to wace holewa ce dama a duniya eh ba kamar dai a ce ana kiɗa ana rawa ga mata kusa da shi mm. ba shi ne ƙarshen holewa ba mm. to akwai za a yi shi kuma a ce musulunci da idan muka ga an biyo hanya ana ganga ana tuta ana kiɗi kiristoci lokacin idan shekara sai suna yin haka ko mm. rigiji rigiji rigiji suna yi sai mu ta mamaki wai ashe musulmai za su zo su kama yi har ma su kwace musu yanzu ma sai shekara ta yi tudin baka gansu ba an karɓe musu wa'annan manyan ganguna gaba ɗaya yanzu musulmai sun kwace musu yanzu sai kalbo kai sai nema ma yaushe suke nasu su sun fasa tun da kun kuna so ku rike su sun bar muku da fa su suke yi eh, tun lokacin muna jidan ba muna yara mun shigo akwai wata shekara da aka yi wata waka har yanzu ban manta ta ba E, wai nan gaba za mu yo addu'a nan gaba za mu yi tuba ashe wai wannan din ka san ni a lokacin ba hausa nake ji ba ni na dauka addu'a suke ce a'a na ce to wai addu'a me za su yi da addu'a kuma ni na dauka addu'a na itace ashe wai addu'a eh <laughs> to ba ko bane lokacin su su zo a lokacin ma su manya ne su malam motsa ku kuna yara a lokacin gaskiya ni din karami ne fa kawai to yanzu ma an karbe musu yanzu su gaba ɗaya ma sai shekara sai kai ta neman ina suke sun bari ba kun ce kuna so ba kuma an bar muku yanzu musulmai ne kaga an ɗaura manya-manyan tsibiku a kan mota ana ji titi titi ana rike da tuta tuta da ganguna mata maza wannan wai a ce addinin musulunci ne kai ko ba ga da ilimin aka ce shi manzo Allah yayi haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi ka je ma baka karanta bi ba za ka yadda wallahi duk ɗan shekara hamsin ya san ƙarya suke yi hmm. don bai taɓa jin haka ba da sai yanzu to tun da kenan ba a gano shi ba sai yanzu aka gano shi kuma inda eh ana yana nan rashin karatu ne ba a gano shi ba to ai da littafin yana nan mu yanzu irin sunnonin da aka watsar in muka ɗauko su ba ma cewa ka duba bukhari wuri kaza ka duba muslim wuri kaza ka duba sura kaza aya kaza ba ma faɗin haka in an duba ba a gani kagowa aka yi su su ce ga ayar mana ko ga littafin littafin ma kawai ku bamu in dai sahihi ne sahihan littattafai kan duniya ta san su ai ko to babu asali ma Allah Allah cewa yayi waka ba ta dace da manzon Allah ba wa ma hu shi'a wa ma yanbaghi lahu ba mu koya masa waka ba kai ha ba waka ba ta ma dace da shi ba in ji Allah manzon Allah ce yana waka bayan ash-shu'ara yatba'uhumul ghawun mawaka fa halaka kuke bin su duk in ka ga mawaki in ka kalla waɗanda suke bin faru fatattu ne shiryayye ba za ka ga yana bin mawaki ba eh asali tun da da muka sani suwaye suke bin mawaki yau alaini zai yi waka duk muna can malamai ne suwaye ne almajirai ne masu karatu akan gargari da allunansu suwaye ne in iska ne don ne a shuwara'u ya taba uhumul gawun wawaye wa'inda basira su toshe ke da umai dolaye ga otarai su ne suke bin sa su suke bin kawai su suke bin irin nan. ya rasa me zai yi a rayuwarsa ta amfanu da ita a lahira to sai ya bi mawaki kuma baka san matsalar ba mawaki yana samun kuɗi shi kuma yana samun kura sai ya wuni yana bare ma sai ya je ya bada yan kudin wai ya ba mawaki baka da naira dubu wai a ce maka wai mai hadirin naira ne kai wai kai mai shifka naira ne an taɓa yin haka a ƙasar nan wani wai arzuwa zuwa yake yana shifka kuɗi <laughs> yanzu wannan idan da da wuri ya samu mai karantarwa zai yi wa dukiyarsa haka ba ai almubazzaranci bai fi wannan ba ka rika zub da kuɗi a ƙasa kana binne su kuma ana tonewa ana ɗaukewa kai ka binne wani ya ɗauke kuma kun rabu kenan kai da wannan kuɗin ba dai ka nemo wasu kuma ba sadaka ka yi ba ba lada za ka samu ba sannan za a tambaye ka ya kai ka samu ya kai ka kashe kowa da duk kuɗin da ka mallaka naira naira sai an tambaye ka min aina ta tsabta wace hanya ka bi ka nema wa fi ma an ha. a wace hanya ka bi ka kashe wani ba a neman ba alheri ba ne kamar irin masu baiwa gambu dare suke bi a ce ko hmm. ba shi yake gaya mana ba sharri mu kai hmm. eh ba sai ya dare ya yi su lallaba ba mm. ko shi ba yake gobe lahiya kuma ba ya da rago kuma wallahi sai ya yi lahiya saboda yana da yawa. alhaji ya ɗaura ragonsa kawai gari ya waye ya gaba mu wani ya je ya yau dakonsa ya kawo masa kuma ya yanka ya ci soye shi kuma ɗan banza yana can a koro bai da komi bai ci komi ba sai zunubi ai ne din mawaki ba wawa irin shi wallahi duk wanda ka gaba da aiki sai bin mawaka to shi nan ya bi wannan aya ya taba humul gawo na batattu wanda ya bace bai gane hanyar da zai bi ba shi yake bin mawaka to wai irin wannan ne fa za a dauko a kawo mana cikin musulunci wani na gani da shi da wata suna zaune suna waka lokacin da suka ga ana ta zubar musu da kuɗi ana zub da kuɗi kawai na ga ya fage da kuka ya ga kuɗi wallahi <laughs> eh, <laughs> wai kuma nan wai wai zikiri ne su ai na Allah ne mawaƙan manzon Allah ne ana ta ba su kuɗi da ya ga kuɗin ya yi yawa yana ta taka ku kawai ne fashe da ku ba <laughs> eh kai Allah ka sauƙaƙa mana wallahi mu gode wa Allah da Allah ya sa ba mu yadda da irin wayannan abubuwan ba mu gode wa Allah da Allah bai sa mun tashi cikin inuwar miyagun malamai ba masu hallaka mutane ka san wannan abu bai da kyau maimakon ka gaya wa mutane gaskiya wai ka ce ba koyi wai ka ji fa wai ai in dai kai masoyin annabi ne ba za ka ji ma wai karan kiɗan ba wai yabon kawai za ka ji to me yasa aka sa kiɗan me yasa aka sa kiɗan in dai har ba a yin kiɗan sautin kawai ake ji na yabo to a yi yabon kaɗai mana eh mai shiri ne da yi yabon kaɗai ba ganga bai yabu ba har duniya ta tashi ana na ana gani ana karantawa Haga ne ko ba haka bai sahabtanu ibn sabit akwai wanda ya manta shi tarihi ya manta shi da yake yabon manzon Allah amma ya sa ganga su ne ai manyan wa'anda suka wasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kafin kowa ya wasa shi amma an ba su masa kiɗa ba to kai an ce ko yanzu kana iya in kana da basira ka faɗi abin da yake nasa tabbas ba ƙage a ciki kar ka rage mar daraja kar ka maida shi Allah har yanzu in kai ba wanda zai ce maka yi haramu amma kar ka sa kar ka haɗa maza da mata kar a yi rawa eh don magabata na gari sun yi yabo kuma har ka mutu ba za ka yi irin nasu ba hmm? ko za ka yi ba wanda zai ira eh kuma Allah ma subhanahu wa ta'ala ya gama yabonsa a Qur'ani inda kana karatun Qur'ani shi yasa Qur'ani aka ce shi ne babban zikiri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun don Qur'ani ba irin nau'in zikirin da babu a ciki in dai kana karanta Qur'ani Qur'ani ya yabi manzon Allah ya ce kai ne hakuri ne kai ne juriya ne kai ne kaza ne kai ne rongwame ne kai ba irin abun da Qur'ani bai yabo shi da shi ba walau kunta faddan ghalibal qalbi lam faddu yace fa rahmatin min Allah ilin talahu lahum wace irin rama sai ka samu daga Allah irin tautayawar da kake yi wa mabiyanka Fatima rahmatin min Allah talahu sai ce walau kun tafaddan da kai irin miragun mutane nan ne masu kaushin zuciya na min hauli da sun watsa ba sa tare da kai amma kai mutum ne mai tausayi mai rahama mai jin kai mai kwaɗayin mutum ya zama wani ku duba zuwan ta'ifa makka suka addabe shi ya tafi ta'ifa ko zai samu tarba yan ɗa'ifa suka haɗa shi da wawaye suka yi ta jifansa jini daga sama har ƙasa mala'ika jibril ya zo da mala'ikan kula da duwatsu ya ce Allah ya ce musamman ke ka kana da bukatar taimako don ɗa'ifa tana da manya-manyan duwatsu ɗaya tsanan ɗaya tsanan ya ce in kana so mu matse su da su mu mirgino can mu mirgino can don ni mala'ikan da ke kula da duwatsu ne yaya ya ce a ba aiko ni don haka ba ni rahama ne na ya fi musu da sun san ni waye da ba za su wulakanta ni bare shi sani eh fa innahum la ya'lamun ba su sani ba da a ce sun san ni waye da ba za su taba yi mun wannan abu bare shi sani to yanzu ba ifa akwai arni sai arnan da yaje yace ina so in ma su na yanzu ba su ce la ilaha illallah ba a kyale su ko nake a cikin tsatsansu a samu masu furta la ilaha illallah ah. ni ba a ko ni don a hallaka mutane don ni ba ni rahama ne yanzu ɗa'ifa in ka je kana neman gidan arni ba za ka samu ba sai ba ko wanda ya zo daga wata kafa ko to shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani yabo da za ka bullo da shi wanda ba a yi shi ba a cikin ƙur'ani ganan sahabbansa sun yabe shi kai ma in ka bi wannan yabon kai yabe shi ba kiɗa ba waƙa ba rawa ba amshin ɗan mata to sai mu ce kayi daidai za ka samu lada amma idan ka saba wa irin wancan yabon kai irin naka na yanzu wanda zai daidai da irin tsarin zamani turawa ma su ce madalla wa'annan kam sun fahimci rayuwa to fa ka sani kana tare da su man tashabba bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamanta kansa da wasu mutane to tare da su yake ya za ka ɗauki masallaci ka kamanta shi da church eh? to su haka addinin su muka'an wa tasdiya ba haka Allah yake ba kawai wake-wake ne da tafi da rangaji to mu ma mu koma tafi da waka da rangaji ba mu yi kama da su ba sannan kuma sai mu ce ranar gobe kiyama tutar da manzo Allah ya daga za mu je karkashin ta mu tsaya wallahi ba za mu ba za mu kai labari da in dai har irin wannan rayuwar za mu tafi akan ta sam sam don ne don shi ba akan wannan ya bar duniya ba kuma wallahi ba za ka tsaya a karkashin tutarsa ba sai in ka mutu akan irin abin da ya mutu akai ya za ka ji irin abin da yahudawa nasarawa suke yi sannan ka kai cikin musulmai zai yi ba zai yi ba ka yi tafi ka yi rawa ka yi dangaji ka yi waka maza sun yi an mata sun hamsa <laughs> wai wai ko ce sunna muhammadiya <laughs> wannan ba gaskiya ba ne ko ba ka da ilimi ka san wannan ba muhammadiya ba ne sai ka nema masa suna ko da yake alhamdulillah su dama sun sa wa kayan su suna in ka ce suna su ce Allah ya sauƙaƙe eh, ai gara hakan ma don ka same su kace eh, ah, wani ashe kai ma yanzu ahli sunna ne sai ya harare ka saboda ya san shi ahli bid'a ne <laughs> Allah ya ruwa mana biri yanzu kai don mutu ya ce ashe kai ahli sunna ne zaka ji haushi to wallahi dan bid'a baya so zai so kace maza ahli sunna <laughs> saboda baya son ta wala ta عن الحق alaihi يسارن عليه ولا يتنازل عن شيء منه ولهذا جاء saboda haka akar ya zo an din ala dinihi mutumin da duk yake riƙe da addininsa fi akhir zaman a karshen zamani to zai zama mai kal qadir kamar mutumin da ya rike garwashin wuta duk mutumin da yake asalin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu a kai yace shi ma irinsa zai yi in duniya ta yi nisa yace nan gaba in ka zo ka ce za ka yi irin shi sai ka daidai da mai ɗaukan garin wuta jawur ya rike a hannu haza kawo wa za sunna a ce ka rike su hasu mutu mutu karka take wani jarumi ne zai iya sai to haka nan gaba wai yanzu da ɗan dama dama ma wallahi nan gaba za ka yi daidai da mai iya riƙe garwashin wuta in dai har za ka iya jure sunna don ta ko ina ba za ka samu sauƙi ba a hukumance ba sauƙi a iskance ba sauƙi a lalace ba sauƙi a ko ina ba ka da sauƙi don kai ba ka cikin shirme to gaba ɗaya za ka ji tamkar ka riƙe garwashin wuta sai kuma ka daure in baka daure ba wani kawai ka ji watsa yake zafi amma idan da zaka daure fa ya kona ka ya kona ka zai mutu kafin ka mutu yanzu haka in ka rike garwashin wuta ba ka saki ba ba za ka mutu ba shi zai fara mutuwa eh to haka addinin Allah na asali nan gaba zai zama wallahi sai jarumi in ba kai jarumi ba to gaskiya kawai za a yi ma shi na bari na bari oh yaushe zan kai kai na fitina shi ke nan to kai fa ba a kai ka ga garwashin ba eh kai abinda da aka baka bai wuce ma ka danki kwallon dabino ta tsinin hmm? to lallai ne kalqabi da alal jamri wato zai daidai da mai damkar garwashin wuta au kabati shauk ko kuma wanda zai damki reshen kaya a ce ya kama shi ya matsa kayar ta huda ta soka ta wuce ta can kuma a ce kar ya saki ya taɗa matsawa tana shiga ce matsa dai don manzo Allah haka yace mu makalkale عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشد أضوا عليها بالنواجذ تو mu عليك mu rike gam kada mu yadda sunna تو kubuce to kuma an ce kamar reshen kaya kamar garwashin wuta in ba jarumi ba wa zai rika garwashin wuta bai saki ba wa zai reshen kaya bai saki ba ko dunkulen da yi aka baka in ba dagiya kai ba za ka saki eh kai karangiyar da ta haɗu ta bushe kawai aka watsa ma aka ce damƙa ka matsa in ba ka kai ba za ka watsa to aka ce ya yi daidai da mai riƙe ainihin garbashin wuta ko kuma reshen kaya lima yalqa saboda irin abubuwan da zai riƙa gamuwa da su minal mushakkati na matsala minan nasi daga wajen mutane wal'adati watai da matsala da wahala Wai ya hataju ila kwamri don haka ashe kaga mutum yana da buƙatar ashe mai haƙuri ne shi duk mutumin da bai da haƙuri wallahi ba zai iya yin sunna ba ba inda aka taɓa yin sunna aka yi farin jini ɗari na ta ɗari yawa kar ka ɗauka ma wai in ka shiga sunna za ka yi farin jini hmm. ka sani fa za ka yi baƙin jini masu son ka sai masu son annabi sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya amma masu son annabi don su ci da sunansa to ba ka son ka yawwa nan za mu yanzu ku duba ku gani kullum ina mana misali wa'inda suke halatta wa ‘ya'yanmu kiɗa da waƙar nan ba su fa ‘ya'yansu ba sa yi waɗanda suke halatta wa ‘ya'yanmu rawa da dukan ƙirjin nan ‘ya'yansu ba sa yi to su ina ‘ya'yansu karatu suke duk sun haddace ƙwarani suna ilimi su in an zo filin wa'azi za su yi in suka yi wa'azi suka yi wa'azi sai su tashi sai a shigar da su zaure su ci abinci su koshi sai su shiga mota sai su koma gida su kwanta a kan gado to mu kuma shehu ya tafi za mu harraka eh? shehu ya tafi shi kam ko kuma za ku harraka ka ji ba ko kun taɓa gani ɗan shehu shi ne zakiru eh? ɗan shehu babba shi ne ke kira yana waka kun taba gani shi sai dai a ce shi ne hafizin ƙur'ani mai tafsiri mai nasiha mai wa'azi ya gaji babansa su gidansu masu wayo ne Kuna amfani da koko kuma kuna bijiri kuna kare su kuna kara musu abin duniya kuna hauka ko kuma kuna karatu har ma alfahari za su yi ta yi da 'ya'ya da jikoki su ba wanda zai haddace Qur'ani ba zakirin garin mu fa to yanzu kai wannan ma bai ka aya ba sabida da Allah wannan bai ka hankali ba kai an maka wayo an ɗaune cin an baka bakin hmm? kaza wannan sun yi daidai da wayanda suke kasa walawala a kasuwa wai wannan banza wannan banza in ka ɗaukari Allah ya baka

yana daga cikin matsalolin da ake ta ni na faɗa ai ba ni na faɗi ba dama mutumin da yake son ɓata abu sai ya ce ai wane ya ce alhali kuma gashi ja na yi na fassara ko ni na faɗi eh kalqabi alal jam ni na faɗa to don haka wannan mutum ni wannan bai taɓa damuna ba da daɗewa ni na sallama don haka ni ban ce ban yi dama ba na tuna wai so na ake ko ba na bukata in dai sai na ɓata a so ni yauwa ba na bukata ba sai ka so ni ba yau in ka so ni ma zan dawwama ne in ka ƙi ni kuma zan kasa kai ajalin da aka yanko mini ne in ka so ni za ka arzuta ni ne in kuma ka ƙi ni zan kasa samun abin da Allah ya ƙaddaro min na arziki na in ka ƙi ni ba mai so na in ka so ni kuma ba mai kina to wannan duka ba matsala ba ne wanda mutane ba suka kasa fahimtar ta eh kuma akan wannan na cewa tauhidi da kuma kwatanta sunna wannan shi ya kamata kowa ya tsaya ya dage sabon Allah ba wanda zai tsira sai ya saba wa Allah amma kada ka yadda kai shirkar da zaka kafurci kada ka yadda kai bid'a da za ka ƙayyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabon Allah ba babu wanda zai tsira annabawa ne kawai Allah ya tsare ba ka sabon Allah ko kuwa ko a ga masallacin na wanda zai daga hannu ya ce shi ya hai akwai to amma kar ka yadda kai shirka kar ka koyi bayan mai goyon bayan shirka kwanan nan aka yi wa'azi babban malami wanda ake ji da shi ya ce wannan duk karya ne ku yi asirin ku ku more ce ba shi yanzu irin wannan ba zai hallaka mu ba yanzu wannan ba zai kai mu ya baro ba babban malami ya ce mana wai mu yi kulle kulle mu yi kulumbotai in ba mu tsare kanmu ba yanzu zamanin nan na yaƙi idan muka sake ba sai mu mutu da tauhidi ba shi ne mana shi ne kuma shi bai so mu mutu da tauhidi bari kowa ya zama mai kulumbotai don a samu a ƙara da kaburki kuma mutane suka yi kabbara suka ce haba Allah ya yaudara ne yaudara ne manzon Allah har ya gama yayinsa da ya tsafe tsafe ba sahabbai haka in jihadi ne da shiga gwagwarmaya da shiga daji ba a kai sahabbai ba ba kwazazzaban da ba su kutsa ba sun haura ruwa sun haura kwazazzabai sun bi tsahara amma duk ba sa tsafi ba sa ɗaura komi sai dogaro da Allah sai rigar sulke da hular kwano wanda za su kare tsara da suka amma ba a filin da za a ce gashi yau su bi tsafi sannan yanzu ka ce mana mu mu yi wai in ba haka ba me zai kare mu irin fitinar zamanin nan Allah da yake karewa a da yanzu ya kau eh? to wai babban malami ne zai wannan wa'azi kuma shi ake ji da shi sai ai kabba Allah ya Allah muke fata ya karbi ayyukanmu ya kuma sa muna yi don Allah don duk abin da za ka yi in ka kauce wa yi don Allah to ka yi asara sannan in ka kauce wa mutaba'a aikin ka bai daidai da karantarwa ba to ka yi asara wannan shine abin da muke ta kokari ko da yaushe muke roƙon Allah ya ɗora mu akai ikhlasan ya zamanto muna tare da shi mutaba'a muna tare da ita to insha Allah za mu kira ranar gobe kiyama Allah shirye mu da mu da ƴaƴan mu duka ah, ina ga ba wasan ba za mu addu'a kawai saboda dare ya yi ko sallu ala nabi kai alhaji sunusi ya samu jika kuma an sa wa jikan sunansa yau ne bakwai din yaron tana neman addu'a gun yan uwa musulmi Allah ya wa yaron albarka da sauran yaran musulmai duka Allah ubangiji ya sa ƙoƙarin da yaron zai yi ya fi na iyayensa a gefen addini Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi ya tsare mana sauran 'ya'yan musulmai ko ina suke a duniya Allah shirye mu tare da 'ya'yanmu ya sa mahaɗar mu ta zama jannatin firdausi da rahamar Allah Allah ubangiji ya taimaka wa malaman mu masu kokari wajen kiran mu zuwa ga gaskiya Allah ya ba su haƙuri da juriya Allah kuma ya taimake su ga sabati Allah taimaka wa shugabannin mu da suke kokari wajen yin adalci gwargwadon iyawarsu waɗanda kuma ba sa kai to Allah ya shirye su Allah ya ɗora su akan wannan doro na adalci ya sanya musu tausayi da jin kan talakawa da yin abin da ya kamata Allah Ubangiji taimake su da masu ba su shawara na gari Allah ka taimaka mana cikin harkokinmu matasan da suke ɗaukaka musulunci da iliminsu da kurciyarsu da harkoki na zamani da suke wajen yada ilimi da addini Allah Ubangiji ya musu albarka. yaran nan suna aikin da mutum baya tsammani wani yaron za a gan shi yana tafiya ya ka ɗauke shi kamar banza fi. amma aikin da yake wa addinin musulunci ya kai inda ya kai yanzu kwanan nan mutane uku suka zo ɗaya daga taraba ɗaya ya zo daga gombe akwai mutumin da ya zo daga abin nan nan garin na manta sunan garin a jihar gombe ne ne ko jihar bauchi ne ban sani ba suka ce suna shauraron karatuttukan da muke yi suna shauraron karatuttukan da muke yi waye ya kai shi can waɗannan yaran ne matasan nan kaga ashe suna nan suna yada dawa suna kai shiriya inda ba ka tsammani to lallai sun cancanci addu'a Allah ya kare rayuwarsu daga fitina Allah ya yi wa rayuwarsu albarka Allah Ubangiji ya taimake su da ɗaukaka wacce za su yi mamakin ta duniya da lahira Allah kuma ya kare su daga duk abin da zai tinkaro su na matsala ta ko'ina zai biyo Allah Ubangiji ya yi musu garkuwa Allah ya ba su zuriya ta gari waɗanda za su gaji bayansu a kan alkairi haka kuma bayin Allah masu taimakawa addinin ta ko'ina yanzu kamar wanda yake ya ɗauki nauyin wannan hasken ko da yaushe ko da ba wuta kullum sati sai an ji ya cika irin doguwar jarkan nan da mai an kawo an aje na ku duba yadda dai neman najeriya take kullum da daddare a kai kusan sha ɗaya na dare ana karatu irin wannan darasin in an tashi yara a injin nan yana kunne da safe da daddare da asuba mai yana karewa ko da a kwana biyu ya kare aka je ba za ka ji komai ba za a dora, ka wannan ya tantance mu ci gaba da yin addu'a Allah ya saka musu da alkai suna nan da yawa wa'anda suke taimakon addini naira biyar goma da duk kullum aka yi karatu za ka ga matasan nan sun tashi suna shafi lahi ba a ajihunsu suke sawa ba ba kuma a ajihun mai karatu suke sawa ba su kokarin su irin wannan din su yi kokarin da yadda zai haɓaka ka san wani shi ya ga kullum ana aje hula ce ka mutanen nan suna samun kuɗi to irin wannan din da ya sa ko ina ba a hakan shi ya sa muryar take shuru ba ta tafiya wannan naira biyar ɗin da ake bayarwa da ita suke aiki ake yaɗa dawa wani lokaci su jiku su mutu ba tare da an ji ba kawai dai ka gansu inji ya mutu janareto ba kuma sanya aka bare ku ji kawai diri yaushe rabonku da ka ji ya katse eh duk irin wannan taimakon da kuke yi wa addini ne naira ashirin ɗinku goma biyar da kuma taimakon wa'yansu wa'yanda suke hoɓɓasa a cikin ajihunsu yanzu aliyu ga ɗamarar kwanan nan da aka yi magana za a je walima fifiko su kusan fifika biyu ne ko uku ya saya ko duriyarsa ka sani ba ma kai ka san ma an yi ba gaje kawai kana jin ana a'udhu billahi minash shaitani rajim sauti a sama ba ka san ma waye ya yi ba eh kai kuma kana matsalai da naka kuɗi ko eh. Yi to ka san ma yaushe aka yi aka aka saya. Yanzu idan da za a je kai ta tsuwa tsuhu kuma wani irin wayarin ne aka yi wannan. Eh kai kuma ko da ka zo ma karatun ma an daɗe ana yi amma ka zo kana faɗa wannan wani irin wayarin ne. Yana toshe kunnen mutane. To kaga shi ne yi aikin addini kawai ya cancanci a yi masa addu'a. Malam, ko haka bane. Eh? su fa duk za su watsar da duk abin da suke su zo su kama wani lokacin su sarda wayan mata rikici kera wani lokacin inda za su je su daura din ana hararar su kai kuma ba za ka je ba sai taro ya haɗu inda ba abin da zai same ka su kuma lokacin da za su je ba kowa sai su ana ta hararar su wai kawai ba me za su yi mana anan amma su sun ba da rayuwarsu sun haƙura to ya kamata a ce ana taimaka musu da addu'o'i Allah albarkaci rayuwarsu kowa a cikin taimakon da yake yi Allah ya taimake shi don akwai masu taimako a ɓoye ba sa ma so su fito to mun bar su da Allah Allah ya san su Allah ya yi musu abin da suke so duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كرم من تدالي مدبا سد دلافيا دا سورا ƴan uwa musulmai da ba lafiya mala abubakar adam har yanzu dai yana yola kwance saboda jinyar hannunsa kar mu manta cikin addu'o'i alhaji dikko yana daga cikin waɗanda suke da ƙoƙari a makarantar nan kuma shi ma har yanzu da yana nan yana taɓa ma amma alhamdulillah tun da har yakan zo wani lokaci don haka mu rika sa su a cikin addu'o'in mu dai Allah ya ba su haƙuri da jure wannan jarrabawa Allah ya sa a ni mizanin aikin su na alkhairi a ko ina musulmi yake cikin matsala Allah ya ma maka mafuta Allah ya albarka a kasuwancin mu da noman mu da kiwon mu da sana'ar mu da ayyukan mu na ofis da wanda yake waje da ofis kowa Allah ya taimake shi wanda baya da sana'a Allah ka sama masa wanda baya da aiki Allah ka sama masa wanda bai da madafa Allah ka sama masa madafa wanda yake da shi kuma ana ciki kaka Allah ka yassare masa ka yalwata masa idan kuma aka kaso shi da shi Allah ka sa masa hakuri da karfar kaddara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين